Sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayan kuma mu da wannan maraicen Alhamis 31 ga watan Disamba ranar ƙarshe a cikin shekarar nasara ta 2015. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. sai kuma a jamhuriyar Nijar ta rediyo amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. To yau ma dai Jamila Kabiru Fage na ci gaba da murmurewa daga mura saboda haka masu gabatarwa Yusuf Aliyu Harande tare da Halima Jumrau. A kamar yadda kuka sani kowace Alhamis shirin yau da gobe kan mai da hankali ne akan batutuwan kula da eh, kiwon lafiya. haka batun yake malam yusuf to kuma tun da haduwa ta zo daidai da zama kamar yadda masu iya magana ke cewa a cikin kasahin kudinta na shekarar 2016 gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta ware mahwannin kula da lahiya naira miliyan 221.7 Saboda haka yau za mu buɗe layin wayarmu masu saurare ku kira mu kai tsaye ku gaya ma gwamnatin Najeriya irin canjin da kuke son gani a fannin kiwon lahiya a shekarar 2016. Kuma waɗanne hanyoyi za ku bi ku tilasta ma gwamnatocin ƙananan hukumominku da na jihohinku su yi muku aikin inganta muku rayuwa. Ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu a cikin shirin nan na yau da gobe shirin matasa. To masu mu nan gaba kaɗan dai za mu buɗe layin wayar mu mai lamba kamar haka biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu biyar shida shida wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu biyar shida shida. Ku kira mu kai tsaye ku gaya ma gwamnatin Najeriya irin canjin da kuke son gani a wannan kiwon lahiya a shekarar 2016. sannan kuma waɗanne hanyoyi za ku bi ku tilasta ma gwamnatocin ƙananan hukumomi da ma na jihohi su yi muku aikin inganta muku rayuwa amma kahin nan mu ɗan shakata da wannan Nace a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na a gaida likita bokan turai a da niyya sosai zanga da likitoci dan kudi suke ba ha dan kudi suke ba ha dan buɗe yabo ba ha dan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi Allah kiyaye ciwo da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu ai sakewar suna ga Allah rabi zan ba ku dan masali zan ba ku dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na can ga masu ciwo waɗansu na ta ƙugi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka sun kariri ne jini ka ta jikinsu jini ka jikinsu sun galabaita sun yi nisa likita ne za ya talabe su likita ne za ya rungume su bata ma babu bata ragi kai sakewa suna ga Allah sosai Ala Yusuf sunan wannan mawaƙin? Ah. tsakaninka da Allah baka san baka san wannan mawaƙin ba a Niger gaskiya ban san shi ba hajiya mamman garba kenan marigayi to Allah ya ji kanshi yauwa to kahin mu buɗe layi malam Yusuf wata tambaya ce ta faɗo min Allah sa kana da amsa. To. Kamar mun yi batun kasahin kuɗin shekarar nan mai zuwa ta 2016 kuma a cikin wannan kasahin kuɗi an ware ma wannan kula da lahiya kasan wato kasan shi na kimanin naira miliyan 221.7 kamar a iya saninka kuma a iya bincike ka an taɓa ware ma ko kuma an taɓa ba ma wannan kiwon lahiya irin wannan kaso ko kuma ya yi kaɗan. To, in aka duba ga baki ɗaya shi wannan kasafin kuɗin na Najeriya a yadda masana ke ganin shi a ganin cewar an yi kasafin kuɗi wanda ba a taɓa yin irin shi ba na farko kenan sannan abu na biyu da masana suka yi la'akari da shi shine akwai kashi talatin da aka ware na ayyuka waɗanda suka shafi ayyukan ginanuwa ayyukan asibitoci ayyukan makarantu da dai saurarrakinsu to wannan yana daga cikin wani abu wanda ake ganin wannan babbar rawa ce wannan gwamnati ta taka sannan kuma aka duba wajen kudaden da ita gwamnati ta ware waɗanda za a yi wajen biyan albashin eh, ma'aikata da kuma ayyukan eh, eh, yadda za a tafiyar da gwamnati an ware waɗannan kuɗi to babban dai abin dubawa a cikin kasafin kuɗin shine kamar abin da gwamnati ta ce ma zero budget wata abin da take nufi da zero budget shine babu yadda za a yi a ce an ware kuɗi wanda za a gina makaranta a garin kankara ko ko a ce a garin tambuwal sai ya zama na cewar ba a kashe wannan kuɗin ba ba a yi wannan aikin ba a cikin tsawon wata goma sha biyu so ba za a iya ɗaukan wannan aikin a kai shi cikin shekara mai zuwa ba amma ni Malam yusuf abin da nake gani sai in ga na dubi haɗin ƙasar najeriya da yawan al'ummar Najeriya sai in ga wannan kuɗin ya yi kaɗan idan muka yi la'akari da waɗannan kuɗaɗe da aka ce ko na sayan motoci eh. naira miliyan dubu arba'in da bakwai kaga da za a ɗauki waɗannan miliyan arba'in da bakwai dubu miliyan mm, miliyan dubu arba'in da bakwai a ƙara su a nan ai abin zai taimaka. To lallai muna ganin ga dukkan alamu in kika duba abin da shi shugaban kasa ya faɗa a jiya wanda bai yarda da wannan kashe kuɗin nan a wajen siyan motoci ba to ga duka alamu za a iya a ƙara ma ɓangaren lafiya wani abu. Sosai saboda lahiyar nan da kamar da ake ca ita ce uwar jiki sai da ita za a yi ilimi sai da mhm. ita za a yi aiki sai da ita za a gina ƙasa sai da ita kenan dole ne. Ita ce uwa Yawwa yanzu Malam Yusuf bari mu ba ma saurare dama su masu kira mu ji ta bakin su. yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. Malam Yusuf ga ku kira daga jihar Katsina. Salamu alaikum. wa alaikum salam. Ya magana Yusuf Heluwa Sandiman jihar Katsina. To Malam Yusuf Heluwa ina wuni kana lahiya? A ah, lafiya lauya ayyuka. Lahiya lau Malam Yusuf to wani canji kake son gani a wannan shekara mai zuwa a wannan kula da lahiya? to mu canjin da muke son gani da fatar da muke yi muna son tun daga kan ma'aikata na lafiya ya zama an duba an tantance ma'aikata na gaskiya da waɗanda kuma kawai suna da ya kwasa albashi ne ba ma aikin suke ba mm-hmm. sannan da zama an gyara albashi ana ba su haƙoƙinsu a kan lokaci in aka yi wannan insha Allah za a samu canji a bangaren fannin lafiya insha Allah yau wato malam Yusuf tun da eh tunda magana muke ta demokuraɗiyya a demokuraɗiyya shugaban da aka zaɓa shi ne zai yi wa talaka bauta zai sadaukar da kanshi yi wa talaka aiki to kuma kake ganin talakawa za ku tsara kanku domin ku tilasta wa shugabanni ko na ƙananan hukumomi da na gwamnoni na jihohi dole su yi ayyukan da suka kamata domin su inganta muku rayuwa. gaskiya ne to mu dai kiran da zamu musamman da gwamnoni dan shugabannin kananan hukumomi in dai ba a yanzu da muka samu canji a jihar katsina ba to gaskiya ba su da wani katako sai abin da gwamna ya ga dama yi To amma Malam Yusuf, Malam Yusuf, Malam Yusuf ban tare numfashinka ba amma kuma a matsayin ku na talakawa za ku iya tsara kanku ba komi kawai a yi kira ko a yi addu'a ya za ku tsara kanku ku tirsasa musu dole tunda ku ku kuka zaɓe su kenan ku ne shugabanni ba su ne shugabanni ba. Gaskiya ne, to muna nan muna yunkurin yin hakan tun da yanzu an samu canji a Najeriya gaba ɗaya. Insha Allah. To Allah ya taimaka mun gode sosai. to Yau wato har yanzu dai muna Najeriya. Salamu alaikum wake magana. Wa alaikum salam. Ina wuni wake magana. Lafiya kalau jarmai ne hoto ne daga Bagega. Jarmai? Gombe State. Jarmai? ne eh, hoto daga Bagega. To, to jarmai mai hoto wani canji kake son gani a wannan kula da lahiya asibitoci ne magunguna ne duk dai abubuwa me kake wani irin canji kake son gani? eh ni shawari na da za a dukawa eh kamar magana da janar yake magana za a ɗauki wasu marasa aiki a abin nan nan ma an yi yi su ko ba su su waye waye duk an wuce da shi ba mu samu ci gaba ba a ciki su ya su kawai wasu masu ido da kwani su suke moran abu eh kiwon lahiya magana kiwon lahiya muke kiwon eh, lahiya abin da yake faruwa shine da ɓangaren kiwon lahiya na ɗauke mana magani gaba ɗaya a hutar da mu wancan kuɗin da za a raba na wannan marasa aikin yi a saka mana su a wannan bangaren in aka yi su kowa zai amfana da to mun gode sosai mm. malam jarmai mai hoto da wannan ra'ayi naka yawwa to su ma masu saurare malam yusuf sun a da suka amsa mana ta facebook eh. kamar kaga ah, kamar kaga wannan malam buba mai gora gashuwa ya ce a gaskiya nahiyar da ɗauki mataki sosai da irin waɗannan kuɗaɗe a da cutar malaria domin zazzabin cizon sabro ba shi da lokaci na yaɗuwa ya kamata a yi amfani da waɗannan kuɗi a yi yaƙi wannan cutar malaria to ga kira eh. daga katsina salamu alaikum ake magana wa alaikum salam muhammadu kabir ne To Muhammad Kabir ina wuni? Lahiya lawajiya. Tanni sannu to me za ka ce kama wani canji kake son gani kuma ya za ku tilasta wa shugabanninku na nan matakin dai ƙananan hukumomi ne da gwamna jihohi su inganta wannan batu na kula da lahiya. Eh kwarai da gaske abinda mu ma muke ta faɗa kenan abinda muke so waɗannan shugabanni namu su yi ya kamata duk asibitocinmu da muke da shi na ƙauyuka irin waɗannan irin su firamare health care din nan mm. yana da bukata a samu masu kayan aiki in kika ga wannan asibitoci ba su da kayan aiki mm. kuma shi asibiti kayan aiki shine muhimmancinsa kuma su ma'aikatan a samu su zumma cewa in mara lahiya ya zo sai su kula da shi sai da an kawo mara lahiya yana cikin wani hali sai ma'aikacin asibiti kawai ya manta da shi zai yi dominsa kuma shi ne ciwo yana ne yana ta wahala mm. in an zo za aikin da ya kamata a yi x-ray ko ya karire ne ko ina ko an samu hatsari ko kan shi ya bugu maimakin a ɗaukar mashi aikin gaggawa a ji a ɗauki hoton kan nan ko a ɗauki hoton ƙahuwan nan a mashi aiki a sai ki ga an ajiye su an manta da su. Eh, amma malam kabir akwai kayan yin waɗannan ayyuka da kake magana. a ba ai babu kayan mm. babu kayan abinda muke kira kenan ya kamata waɗannan kuɗi da aka ware a samu kayan aiki duk kowane asibiti ai abin ya sa waɗannan asibitoci na na 'yan kasuwa ino suka fi na waɗannan su na jama'a in mm. suna da kayan aiki akwai kayan aiki to ko kayan aikin ne suke ɗauka su je su kai wannan private hospital to mu ba sani ba amma abinda da muke so ya kamata duk waɗannan asibitoci duk kankantar su a kawo musu kayan aiki a so kayakin aiki wanda ingantattu kuma su ma'aikatan a training ɗinsu yadda za su iya amfani da wannan kayan aiki su warkar da mutane dan abubuwan da ke cutar mutane kenan ba kayan aiki ba ambulance ba gada da za a ɗauki mutum a sauri da shi a wani lokaci ma ba hanyar yawwa to kin gani to abin da ya kuma abin da ya kamata asibitocin da za a sa a su kusa da titina ba a ɗauki ino ba a ɗauki asibiti aje a tura shi wani wuri ba inda ba inda ba titi. Yau wato mun gode sosai Malam Kabir da fatan wannan kira naka ya hwada kunnuwan da ya kamata su ji shi yanzu kuma za mu je jihar Bauchi. Salamu alaikum. Alaikum salam ta barka da waraka. Barka dai wa ke magana daga Bauchi. Mudassir Muhammad Tafawa Balewa. To, Malam Mudassir kana lahiya kwana biyu. Wallahi ya tali mu kwana biyu a rayuwa Oga Ibrahim. Mm, Alhamdulillah yana jin ka lahiya lau. So, a yi sarwar ya kamata dan iya ma dan yi mana magana mu ji shi kwana biyu kullum sai ya buji na yi kira ne ko yake ta surutu dan iya bai cewa komai. <laughs> Muna son mu ji muryan dan iya gaskiya. To, to, to, <laughs> Yauwa, to Malam ah. Mudassir yanzu wani irin canji kake son gani a fannin kiwon lahiya a wannan shekara mai zuwa? a fannin kiwon lahiya an ci halima abin da nake bukata shine gwamnatocin baya a kona abu da aka yi wai Millennium Development Goals. Su na MDGs din nan sukan shiga karkara kiga sun gina a dispensary to matsalan da ake samu shine za su gina asibiti su kai kayan aiki amma daga sun gama gina sai su mika ta hannun kananan hukumomi wai su ne za su kawo ma'aikata ma wannan asibiti to su kuma ƙananan hukumomi gaskiya suka samu gaza daga wajen sai a kare babu ma'aikatan sai a ga asibiti amma kuma an kashe asibiti babu ma'aikata ba magungunan babu kayan aikin shi ma da karshe a sace shi gaba daya kara. To mm. alhamdulillah tun da yanzu an bayan an tashi daga eh, Millennium Development Goal an dawo Sustainable Development Goal to abin da nake so shine idan su yan sustainable development goal ba za su iya ba to jihohi ya kasance su za su ɗauki ma'aikata ma'aikatan suna under supervision ɗinsu domin saboda kiwon lafiya a karkara abu ne wanda yake da matukar yakan ba da mutanen karkara wahala gaskiya primary health care ya kamata a kasance in suna jina wallahi su kula da wayan abubuwan domin na cikin gari shi ko da bai da kuɗi ba matsala yana da access to waje inda kiwon lafiya yake ba matsala amma mutumin karkara sai ya taso ya zo irin wannan da sauran su kuma sai ya samu ba ma'aikaci kwata-kwata to ya kamata ce wannan sustainable development goal din nan in an ce a da a ci gaba da To mun gode sosai. Abubuwan a shigar da su Yawwa na gode kwarai an ta lima ku tashi lafiya fatan alheri gare ku. Mun gode mu ma muna maka fatan alheri yanzu za wato ga kira daga Sokoto. Salamu alaikum. Ah, Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sokoto ne ko? Eh yawa kuna magana da Aminu dan Kaduna Amanawa. Aminu dan Kaduna Amanawa kuma kamar daga Sokoto ka kira. Eh gaskiya daga Sokoto. Yawwa to Aminu dan Kaduna amana wato muna jin ka kai wani irin canji kake son gani a wannan kula da lahiya. Yawwa babban da canji tun da zai mun riga mun samu canji a bangarori da dama na shugabanci a kasar ya kamata a ce su gwamnatoci sun mayar da hankali irin ƙananan ciki haka da ake samu a yankunan karkara inda ba a cika kula da su ba irin malaria din nan haka ya kamata a ce suna da yi da su ana ba da mebi ko wani rigakafi haka da makamantan su ma primary health care center din nan ya kamata a ce an tallafa domin gaskiya za a galibi ma'aikatan su ba su da wani ƙwararru in ma akwai ƙwararrun ma'aikatan ba su da isassun kayan aiki ya kamata a ce gwamnatoci sun tallafa domin waɗannan irin ƙananan asibitocin su ne matakin farko da irin mutane a al'umma da ke karkara suke samu suke ɗan arki ah, duba lafiyar su kafin su je ko kuma ya rage musu in eh, zuwa maybe idan babban rashin lafiya ne haka fitowa cikin gari za a gama waɗansu asibitin ko da wutar lantarki da sauransu ba da wannan gaskiya ya kamata wani gwamnatoci da sauransu ɗan duba wannan bangaren. To mun gode sosai Malam Aminu ɗan Kaduna Amanawa mun gode sosai. Yau wato ga dukkan alamu Abuja kuna jin mu? Eh, ina jin ka. A ina jin ki dai. <laughs> Wane ne daga Abuja? Mm. Abuja wane ne? Hello? To ga duka alamu Abuja. Yawwa dama ban gama karanta sakon buba mai gora gashuwa ba da kira ya shigo. Mhm. Saboda mun samu amsoshi sun yi ɗari uku daga Facebook Malam Yusuf. Eh. Buba mai gora gashuwa kamar yadda ya ce ya ce shi a gaskiya a gaskiya na ɗauki mataki sosai da irin wannan kuɗin a da cutar malaria. Domin zazzaɓin cizon sabro ba shi da lokaci na yaɗuwa a bainar jama'a. Idan ka je wasu ƙasashe ko ƙuda babu, ballantana sauro, amma Najeriya idan har za ka yi hira, to ka tabbatar <laughs> za ku yi ne tare da sauro. Kuma a sake gyara asibitoci da gina sabbi na zamani musamman ma a kowaɗanne ƙananan hukumomi da kuma yankunan karkara. To kaji. Ne eh, To ga eh. wani kira mun samu daga Sokoto, salamu alaikum. Alaikum Wake magana kamar girkau. girkau ne kuke magana to kana lahiya <laughs> A da farko kuma ina maku barka da wannan lokaci da nasar da shiga sabon shekara. Barka kaɗai mu ma muna maka barka da wannan sabon shekara ta nasara Allah ya nuna mana ita lahiya. Kuma ina ina ina ina gaisuwa akan murar da ki da kuma kuma ƴan uwa ki kuma zuga ya shiga sabon shekara. Wallahi wallahi ga ta ita ce ta kai. Eh sosai sosai Allah ya ƙara mana lahiya mu duka. Yawwa to me za ka ce? To okay to zani za nan ga ita wannan budget din da muke son mu gani da yake mun samu canji bangarori da dama kamar yadda dan uwana Aminu dan Kaduna Amina kuma dan kungiyar mu mm. yake faɗa. A nan ya kamata a ce gwamnatocinmu na jahohi da kuma shugabannin ƙananan hukumomi sun tallafa mu musamman a asibitocin karkara domin idan muka dubi yadda mu na karkara suke gaskiya babu wasu ayyuka babu wasu kayayyaki equipment waɗanda muke kira equipment na ayyuka ne domin a musamman yanzu muka dubi ALC a mu muna da musamman muna a karamar hukumar cikin muna da karamcin mata masu yi mana ans a phc phc din da a garin ba mu da isasshen mata masu yi mana ans ya hmm. muna da health care din da muke kira waɗanda muke kira health insurance da ke taho mana a health insurance din nan matan nan da aka turo mana kuma gashi yanzu ba su nan tsaye da wata bakwai to kira nan ya kamata gwamnatocin mu musamman gwamnatin jihar Sokoto da kuma shi shugaban karamar hukumar mulki na kyaɗe wanda za mu zaba nan gaba Alhaji Lawali Fakku da ya farfado mana da waɗannan ayyuka musamman fannin a raya karkara na lahiya ita ce komi hajiya halima matukan mutum na da lafiya to komi yana iya yiwa kana ya aikin jarida kana ya komi da baka da lafiya to babu wani aiki fatan mu dai shugabanninmu na kananan hukumomi da kuma gwamnatocinmu na arewacin Najeriya kamar da Amin Kaduna a sama kayan aiki na zamani a gyara albashin su malaman karkara domin sun yi kowa wahala bisa ga staff nasin mu malaman karkara ne mm, kowa yau malam ladan ba a ba a ka tsaya tsaya ban tarinin ka ba amma baka ganin an yi ta kira an yi ta kira an yi ta kira gwamnatocin kamar suna zaune a kan kunnuwansu ba ka ga lokaci yayi da talakawa za su haɗa kansu su tsara kansu su tilasta wa waɗannan shugabanni yin ayyukan da ya kamata musamman na ji ka ce kuna da ƙungiya eh, muna da ƙungiya muna jin ka ci gaba To ga duk. Murya talaka mm. tun daga lokacin da muke kira muna wayar da kan talakawa mu yan uwanmu dangane da yadda za mu zo mu samu canjin gwamnati mun samu. Kuma lokaci ya na wanda ba ai amma da kunnan kashi. To yanzu dai mun gode sosai malam ladan girka. <laughs> Yauwa. Hello. Hello, assalamu alaikum. Hello. Hello, wake magana. Alaikum salam. Daga ina ne? Ah, ne na Alhaji bayan daga Niger State. To, Alhaji. Maina. Alhaji Maina. Alhaji Ibrahim ya ce ko? Eh daga Niger State. To Niger State. To Alhaji Ibrahim eh, muna jin ka. Gbako local government lemu. To lemu. Eh, Kenan ka san barista ɗan lami wushi shi. Da maka fi sabilin lai mun da muke jefa kuri'a a nungu-nungu sako na talakawa mun fi yawa mutanen birnin. Yawa. Eh, so muna da matsala, matsala, matsala batun wuta lantarki. In eh, eh. mu samu wutan lantarki a kauyen nan zai rage mamu wahala da sauron nan da maganin da an ke sa asibiti. Mm-hmm. Ne Alhaji Ibrahim inda ne To mun go To mun gode sosai ah, Alhaji Ibrahim inda. Eh mun eh sosai yana da gaskiya eh, saboda idan aka samu ta ga asibitocin an mm. gina su. amma babu kayan aiki kuma ba wuta kayan aiki ba wuta ba wuta wani lokaci zaka ga ana cikin aiki mm. kana zaka ga ana cikin aiki ana ana cikin aiki ana yi wa kamar mutum tiyata sai kaga mm. wuta ta dauke sosai to kuma aikin ga in ba wuta ya za a aje magungunan da suke bukata aje su cikin sanyi to ka gani kin ga duk wannan babban matsala ce idan muka koma facebook kuma eh. hamza muhammad ya ce yau da gobe shawara ta dangane da wannan kasahin kuɗi Ina so wannan kasahin ya ba da ƙarhi ta wajen daƙile zazzabin cizon sabro wato malaria fever. don shi ne cutar farko da ya yi damun 'yan Najeriya musamman gajiyayyu, sannan kuma ta hannun tilastawa kuma za mu bi ta kafafen yada labarai kamar su rediyo, talabijin, jaridu da kuma wayoyin tahi da gidanka na hannu wajen isar da saƙonmu zuwa gwamnati da watan waɗanda aka ɗora wannan alhakin za su itar da shi ta yadda kowane ɗan Najeriya zai amfana. To ka ji saƙon Hamza eh, Muhammad. Kwarai sosai. To ga kira daga jihar Kebbi. Salamu alaikum. Kebbi kuna jin mu? Aina ganin ya layin shi ya tsinke shi ma. To ga kuma amsar ko kuma saƙon Dauda Idris ɗan kare kare shi ma ta Facebook ya ce yau da gobe. Idan canji ake bukata ta fannin kiwon lahiya ya kamata a gyara asibitoci a saka ƙwararrun ma'aikata, a saka magunguna domin gudanar da aiki, ganin yadda idan ka je asibiti ka ga likita ɗaya ya rubuta maka magani wani lokaci <laughs> kan ka ga likita ɗaya rubuta maka magani wani lokaci sai ka sha wuya kahin ka samu gashi kuma ana bukata da wuri Allah ya sa wannan kuɗaɗe a bi da su ta inda ya dace amin to ga kira mun samu daga Kano salamu alaikum Assalamu alaikum salam. Kamar rediyon ka na kunna ko? Eh na kashe ta. Ya wato lahiya lawa ke magana. Ina magana da kuna magana da Ibrahim Musa ne daga Kano. To Ibrahim Musa muna jin ka wani canji kake son gani a wannan kula da kiwon lahiya. Babban murna na yanzu ni na sha kiran ku amma ban taba kama ku ba in ba yanzu ba. Eh to gaya mana dai ko canji ɗaya dai kake so wani irin canji kake so ka gani a wannan kula da lahiya. eh canjin kula da lafiya ni hakika kamar yadda aka yi magana akan wannan na kudin da aka abin nan ina ba da shawarar a ce a dan kara ko kaɗan ne ko ba yawa inda lafiya ita ce aka ce ginshikin zaman rayuwa ko sosai haka ne to Allah ya ubangiji ya sa mu dace Allah kuma ya nuna mana wannan sabo shekara lafiya amin ya Allah mun gode sosai a gaida mu da mutanen rediyo amurka inda ce na gaishe su nima da kyau da kyau huta lafiya sai an jima duk suna jin ka to mun gode sosai to malam yusuf ka saurari yawancin waɗanda suka kira eh. kuma a nan facebook yawanci duka ga sunan da yawa duk dai maganan malaria malaria mm. malaria malaria wannan cuta ta me za ka ƙara a kai to watakon abinda duk suka yi magana kowanne cikinsu za ki gaya magana akan turba ɗaya ce wadda suke kira ga gwamnatoci waɗanda suke da haƙoƙi na su ga cewar an samu isa wadatacciyar lafiya da kuma ingantattun kayan aiki saboda in babu lafiyar nan babu abin da za a iya yi a rayuwa don haka lafiya tana da mahimmanci ƙananan hukumomi da gwamnatoci ya kamata su ba da ƙaimi wajen inganta wajajen samun lafiya da sosai haka ne kuma tun da an yadda an ce a yi mulkin demokuraɗiyya shi tsarin mm. demokuraɗiyya tun da har ya ba da dama mutum ya yadda ya hito takara ya tsaya in nemi ƙuri'ar talaka talaka ya zaɓe ni mm. kenan ni a fahimta ta wata demokuraɗiyya eh. idan na zaɓe ka dole ka sadaukar da kanka ka kau da duk wani neman jin daɗin rayuwa kai kawai ka sadaukar da kai kai wa talaka aiki ka gina gida idan kuma baka yi ba ina da yancin in samu hanyoyin da zan bi in tilasta ma amma sai in ga har yanzu kamar mutanen mu sai dai su ce muna kira ko mu yi addu'a eh na san addu'a na san in akwai wanda ya san muhimmancin addu'a ina ga nici to amma in kai addu'a kuma kai kokarin ka to ko ko dai ba su fahimci karfin da suke da shi bane na iya tirsasa su yi wannan aikin wallahi wallahi za su iya ya eh. kamata daga saboda kowa zai ce gwamnati in an ce gwamnati zaka ga gwamnatin tarayya ta mm. tarayya amma daga ƙananan hukumomi mm. da jihohi kwarai za a iya tilasta musu kuma dole za su in ba haka ba ai zaɓe zai dawo kwarai da gaske sai ku watsar da su ku zaɓi wasu shine kuwa ma saurare iyakacin shirin kenan sai gobe idan Allah ya kai mu This program has come to you from the Voice of America, Washington.